sun yi na farko an yi haƙuri ga sun yi sake na biyu to yanzu kan fa an ja layi kun dama ni haka nake nakan baka uzuri duk abin da kai mini sai na baka uzuri amma fa in na ja layi har abada wallahi ba mu sake mu'amala da kai na farko kan nakan baka uzuri ah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran bayan haka yan uwa musulmi a gurguje wani gajeren saƙo ne game da wannan bidiyo da na kunna na Dr. Idris Abdulaziz yana cewa ya ja layi tsakaninmu da shi ya ce ya ja layi to abinda baka sani ba Dr. Idris shi ne. dama babu abin da ya haɗa mu da kai idan ba addini ba dama addini shi ya haɗa mu da kai lokacin da ka ce ba a neman taimakon kowa sai Allah ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fiyayyen halitta bai halatta a nemi taimakonsa ba kuma bayan Allah da ka faɗi wannan kalma ta tauhidi ka faɗi wannan kalma ta gaskiya sai muka ce babu shakka wannan gaskiya ce ba za mu bari 'yan ɗariƙa da 'yan saruriya da 'yan izala su haɗa kai da wasu mahukunta a aka da tauhidi ba ba za mu yadda ba muka zo muka taimake ka amma yau da kake tabbatar da aƙida ta mu'tazila aƙida ta 'yan boko haram kake tabbatar da cewa kana da aƙidar ana ɗaukan makami a yaƙi shugaba kawai saboda ya yi zalunci saboda azzalimi ne ka ƙi da togaciya guda ɗaya wacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi ya ce illa an tarau kufran bawahan kai koyi da al'ikhwanul musulmina kai ka rungumi wannan aƙida ta mu'tazila kuma muka ja hankalinka cikin lallaɓawa da tausasawa amma baka yadda ba baka karɓa ba aka sake ziga ka aka sake ziga ka to akan wannan gaba Dr. Idris Abdulaziz mu ne za mu fito mu gaya wa al'umma cewa mun barranta daga kai wallahi tallahi babu mu babu kai sai ran da ka dawo kan aƙida ta ahlus sunna amma wannan aƙida ta khawarijawa wannan aƙida ta mu'tazila wannan tafarki na 'yan ikhwan ƙitalu a immatil jauri cewa kana da fahimtar a ɗau makami a yaƙi shugabanni wallahi tallahi mu ne za mu barranta daga kai sai ran da ka tuba wallahi tallahi sai ran da ka tuba mu ba za mu ce wai mun ja layi har abada ai ba hauka ba hauka mu addini ne a wajen mu kai ne kake cewa kai ka ja layi har abada a'a a addini ba a jan layi har abada zaka ce har sai mutum ya tuba mu mu abin da muke cewa shine babu mu babu kai sai ran da ka tuba ba har abada ba sai ran da ka tuba ka dawo kan fahimta ta hali sunna ka dawo kan wannan aƙida ta cewa ba a yaƙar shugaba sai idan ya kafirta amma ka zo ka maimaita a gaban ɗalibanka a gaban mabiyanka wato ka maimaita a kan idan duniya cewa kana da aƙidar a ɗau makami a yaƙi shugabanni ko da ba su kafirta ba a yaƙi shugabanni ko da musulmi ne a kafa hujja da cewa suna zalunci ko azzalumai ne wannan aƙida taka na rantse ma da girman Allah Dr. Idris aƙida ce ta Mu'tazila aƙida ce ta Khawarij kuma wannan shine ginshiki mafi girma wanda muka yi hannun riga da ƴan boko haram su Muhammad Yusuf ba inda muka saba musu sai kan wannan gaba wannan gaba ita tafi komai muhimmanci. ba wai zancen wai haramun ne ai karatun boko duk wannan wasu abubuwa ne daban masu sauki ba su kai wannan gabar muhimmanci ba Muhammad Yusuf da ɗalibansa suka ce ya halatta a ɗauki makamai a yaƙi gwamnati matukar gwamnati ce azzaluma tana aiki da A abu mamaki dr idris kana so ka dawo mana da boko haram yau rana tsaka bayan an riga an yaudari al'umma da cewa kana kira bisa ga tauhidi kai ahlus sunna ne jama'a sun riga sun saki jiki da kai suna sauraron ka yau zaka soko mana wannan aƙida ta yin boko haram ta mu'tazila yau zaka ɗebi mabiyanka ka ka auna su a cikin wannan aƙida ta a ɗauki makami a yaƙi shugabanni in dai azzalumai ne na rantse maka da Allah wannan aƙida ce ta mu'tazila aƙida ce ta khawarij aƙida ce ta khawarij sannan maganar jan layi maganar cewa ka ja layi har abada Dr. Idris mu ne za mu ce maka mun ja layi sai ran da Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye ka ka dawo kan fahimta ta ahlus sunna mu ne za mu ce ma mun ja layi da kai sai randa Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye ka wallahi tallahi babu mu babu kai wallahi tallahi babu ni babu duk wanda yake goyon bayanka akan wannan shegiyar aƙida shegiyar aƙida tsinanniyar aƙida ta mu'tazila shegiyar aƙida ta a ɗauki makami a yaƙi shugabanni in sun yi zalunci Allah ya tsine wannan aƙida wallahi tallahi mun ranta da kai Dr. Idris wallahi tallahi sai ran da ka tuba dama mu muna tare da mutum ne dan Allah kuma muna rabuwa da mutum dan Allah in ka gan mu da mutum to Allah ne ya haɗa mu in ka ga mun rabu shi ma Allah ne ya raba mu wallahi tallahi haduwar da muka yi da kai wallahi kawai dan mun ga kana karantar da tauhidi ko muka ga yan dariqa suna kokarin a kulla ma makirci da haɗin bakin yan izala da yan kungiya da yan gargajiya da yan saroriya an haɗu za a kulla ma makirci akan ka ce ba a neman taimakon kowa sai Allah to nan mun zo ne saboda Allah kuma muka tsaya muka taimake ka saboda Allah amma wannan aƙida ta mu'tazila wannan aƙida shegiyar aƙida tsinanniya aƙidar boko haram a ɗauki makami a yaƙi shugabanni in dai sun yi zalunci ko da ba su kafurta ba wallahi tallahi wannan muguwar aƙida ba za mu taɓa taimakonka a kanta ba kuma muna barranta daga kai mun ja layi mun ja layi da kai mun ja layi da duk wanda ya goyi bayanka akan wannan shegiyar aƙida tsinanniya aƙidar boko haram wacce ta mana ɓarnar rayuka ta mana ɓarnar dukiyoyi ta haifar mana da musiba da bala'in da har yanzu ba mu gama wasakewa daga ɓarnar da boko haram ta yi mana arewacin najeriya ba kuma ka zo dr idris kana ƙoƙarin jaddada mana aƙidar muhammad yusuf a ɗau makami a yaƙi gwamnati yaushe ko ba su kafirta ba in dai sun yi zalunci to za a iya neman makami a yaƙe su kai ma abin da yasa baka yaƙi gwamnati ba kawai baka da iko kai ma yanzu da Allah zai yassare maka makami da bindiga da AK47 kai ma zaka yaki gwamnati Allah ya tsine wannan aqida taka Dr. Idris Allah ya tsine wannan aqida taka Allah wadaran wannan muguwar aqida taka sannan muna barranta daga kai muna barranta daga wannan muguwar aqida taka kuma in naji Allah har abada wala ba mu saki mu'amala da kai to wannan ma hauka ne Dr. Idris ba wanka ka ja layi har abada ba cewa ake yi har mutum ya tuba mu mun ja layi da kai wallahi sai ran da ka tuba ba cewa ake har abada ba ba cewa ake har abada ba Dr. Idris cewa ake yi har sai ran da mutum ya tuba kaga yan ɗariƙar tijaniya mushirikai ɗin nan arna su ra'asul jarima kaga yan ƙadiriya kaga yan ƙungiya yan gargajiya duka waɗannan abin da ya raba mu da su shine su dawo su karɓi gaskiya su dawo ƙarƙashin tauhidi su dawo ƙarƙashin sunna da aƙidar ahlus sunna da za su yi haka za mu rungume su baki ɗaya mu karɓe su har ra'asul jarima har rasul jarima da zai tuba daga shirkar tijjaniya da kafirtin tijjaniya ya dawo kan tauhidi ya dawo kan la ilaha illallah ya kafirta daga tijjaniya ya dawo kan tauhidi da sunna shi ma za mu karɓe shi ya zama namu uwa ɗaya uba ɗaya za mu zama ƴan uwa da shi da zai tuba da aka mu ba wanda muke gaba da shi har abada wannan hauka ne naka da jahilci har arna da kafirai ba wanda ake adawa da shi har abada za a yi masa togaciya ne a ce har sai ya tuba Allah ya ce fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din mushrikai ma Allah ya ce duk randa suka tuba suka dawo suka yi imani da Allah suka da sallah fa ikhwanukum fi dini to ƴan uwanku ne na addini amma babu zancen wai na ja layi da kai har abada ku ji fa haukan da yake faɗa sai na baka uzuri amma fa in na ja layi har abada wallahi ba mu sake mu'amala da kai to ko mushrikai Dr. Idris Allah ya ce fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fi dini a wani waje Allah ta'ala yace illal ladina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu anna Allah ghafurur rahim amma wannan adawa ta har abada wannan ba addini bane wannan ba adawa bace ta addini kace dai kawai ka ji zafi mun tona maka asiri kana kokarin yada aqida ta mu'tazila aqidar ikhwanul muslimina kana kokarin dawo da boko haram arewacin Najeriya mun tona ma asiri ba mu rufa ma asiri ba saboda ba mu iya haɗin baki cikin addini ba ba mu san wannan nau'i na iskanci mutum ya zo ya kawo abin da ya ga dama cikin addini mu zuba masa ido ba ba mu iya wannan iskancin ba ba mu iya wannan iskancin ba muna kawance da mutane muna abokanta da su da ƴan uwantaka fi sabilillahi tsakani da Allah akan addini addini kuma shi yake raba mu kamar yadda shi yake haɗa mu da aka cewa wai muna adawa da su har abada wallahi tallahi wannan jahilci ne ba wanda ake adawa da shi har abada mushriki ma cewa ake fa in tabu yanda Allah ya faɗa fa in tabu wa qamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din duk randa mushrikai suka tuba suka koma ga Allah misali asul jarima duk randa suka tuba suka bar shirka da kafirci suka fita daga tijjaniya suka dawo sunna da tauhidi to ƴan uwanmu ne in ji Allah subhanahu wa ta'ala to ba wanda ake adawa da shi har abada ba wanda ake adawa da shi har abada in ba shaidan ba shi ma saboda dalilin cewa ba zai tuba ba har abada ba zai tuba ba har abada shi yasa ake adawa da shaidan har abada sai wanda ya riga ya mutu akan kafirci muna adawa da shi har abada tunda ya mutu akan kafircinsa amma duk wanda yake raye za mu ce muna adawa da shi har sai ya tuba har sai ya tuba hatta yu'tul ta ayyadin wa hum sagirun ina ba da muna fahimta na farko kan nakan baka uzuri amma in ka sake a babu kuma ba ba mu sake mu'amala da kai to sun sake to yanzu mun ja layi yanzu an ja layi kuma wannan layi da aka ja ina da tabbacin su suka yi asara ba ni ba kun san dalili suna neman followers suna neman mabiya suna neman jama'a su yadda na san su billahi allazi la ilaha illa huwa akwai mutanen da ɗarurruka suna sauraron su ne saboda me saboda alaka na da su amma sun yi luzin din su amma su ina da yaƙini wallahi ba mutum ɗari da yake sauraro na saboda su saboda wai da na ko nawa A'a ba za a ce ko ɗaya ba amma ni ina da yaƙini ba mutum ɗari a duniya yanzu da da baya sauraro na ya zo yake sauraro na saboda su wallahi ba Dr. Idris kana yi wa duniya bayani cewa me ka ɗora mabiyanka a kai ka ɗora su akan cewa duk wanda yake tare da kai to nasu ne wanda baya tare da kai kuma ba nasu ba ne ba wai ka koya musu addini ka koya musu aƙida ta ahlus sunna cewa duk wanda yake kan wannan aƙida nasu bane a'a sai idan mutum yana tare da kai ne ka ɗora mabiyanka akan ƙungiyanci da gargajiya idan muna tare da Dr. Idris to mabiyanka za su saurare mu duk ran da ya zama na ba ma tare da Dr. Idris ba wai waye da gaskiya ba ba wai su duba su ga kai Dr. Idris kai ne baka da gaskiya kai ne ka sauka daga ijma'i na ahlus sunna kai hannun riga da hadisan manzon Allah ka raina maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai ne baka da gaskiya ko mu ne bamu da gaskiya a'a ba wannan za su duba ba kawai muna tare da Dr. Idris sai su saurare mu ba ma tare da Dr. Idris to mu ba nasu bane to yanzu Allah irin waɗannan mabiya naka 'yan gargajiya me amfanin ma su saurare mu ni dai ban ga amfanin waɗannan mabiya naka ba Allah wadaran followers idan irin waɗannan followers ɗin naka ne waɗanda su ba wai za su duba ni ahlus sunna ne ina kan akida ta ahlus sunna ina kan tauhidi da da sunna babu inda aka isa a kama a ce nan na saba wa aqidar ahlus sunna ko na saba wa tauhidi wannan shine mu abin da muke koyawa mu mabiyan mu ya ƴan uwana masu bibiyar mu akan social media da masu bin mu a masallaci masu zuwa karatun mu masu zuwa hudubar juma'a masu sauraron mu a ko ina duniya duk malamin da kuka tarar yana karantar da tauhidi yana karantar da sunna to wannan naku ne ko ba ku gan mu tare da shi ba ku saurare shi kai kuma naka mabiyan da ka ɗora su akan in sun ga mutum tare da kai sai su saurare shi idan sun ga mutum baya tare da kai to sun daina sauraron sa to mu waɗannan mabiya naka Allah wadaran su ni irin waɗannan mabiya naka ma Allah wadaran su wallahi ka kai kasuwa ka kai kasuwa kuma zancen followers Dr. Idris wallahi tallahi kai miskini ne wallahi wallahi tallahi kai miskini ne ka fita daga hayyacinka ban taba tunanin wannan raddi da muka yi ma zai saka rude irin wannan ruɗewa da kai ba saboda mayan followers ya'ti nabiyun wa ma'ahu rajul wa nabiyun wa ma'ahu rajulan wa nabiyun wa laysa ma'ahu ahad Allah ya aiko annabi mutum biyu ne kawai suka yi imani da shi ya koma ga Allah zai tashi alkiyama ga annabi annabi ne amma mutum biyu ne followers din nasa mutum biyu ne suka yi imani da abin da ya zo da shi akwai annabin da zai zo shi da mutum ɗaya ya juya bayansa ba kowa mutum ɗaya Allah ne ya aiko shi annabi Allah ya taso ya aiko amma mutum ɗaya ne ya yi imani da shi wannan irin hauka ne kake Dr. Idris me wannan kazanta wai followers dama muna yi ne don mutane mu burge su ko su bi mu ko abin nan ko muna isar da saƙon Allah ne muna karantar da sunna mutane sun ji daɗi ko ba su ji daɗi ba abin da ya musu daɗi da abin da bai musu daɗi ba sun yi laikin ko ba su yi laikin ba dama ta followers muke yi har wai kana murna wai wai mabiyanka naka yanzu ka hana su sauraron mu to irin mutanen da zaka hana su sauraron mu su yadda su hannu kawai saboda ba ma tare da kai Allah wadaran waɗannan followers ɗin. ka kwashe followers ɗinka ka kai kasuwa Allah wadaran ka kai da followers ɗin naka kai da followers din naka tunda dai ba wai gaskiya kuke nema ba kawai mabiyanka ne su suna tare da kai duk inda ka nausa za su bi ka to Allah wadaran waɗannan followers naka Dr. Idris Allah wadaran waɗannan followers waɗanda ba wai gaskiya suke nema ba kai ne kawai su Idris shine su in Idris ya bata sun bata in Idris ya shirya sun shirya to waɗannan makafi in waɗannan mabiya naka in gaskiya mu ba ma ma buƙatar su in suna cikin shafukan mu da Allah su fita ba ma buƙatar ku wallahi tallahi muna buƙatar mutane masu hankali masu fahimtar addini cewa kowa zai iya bata Idris zai iya bata zai iya yin riddama daga addini idan kuka ce duk au inda Idris yayi za ku bi shi to wallahi kun shiga uku za ku bi shi har wutar jahannama wallahi tallahi in ba ku yi hankali ba saboda gashi yanzu Idris ya kama hannunku ya doshi fada da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kama hannunku ya doshi fito na fito da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kama hannunku za ku yi tawaye ga ijma'i na ahlus sunna akan tafarkin al-ikhwanul muslimina wallahi tallahi idan kuka bi shi kun bata in dai Idris shine alƙiblar ku inda Dr. Idris yayi nan za ku yi to wallahi tallahi Allah wadaranku ku yi gaba wallahi tallahi ba ma buƙatar ku mu ma mun ja layi ba ma buƙatar kowa ba wanda muke buƙata in dai cikin mabiyanka ne in dai cikin mabiyanka ne waɗanda su ka'idar da ka ba su in mutum yana tare da kai to nasu ne in mutum baya tare da kai ba nasu ba ne. Allah wadaran waɗannan followers ɗin naka Dr. Idris in dai waɗannan jakuna da ka tara daƙiƙai jahilai waɗanda ba hujja da dalili suke kallo ba su kawai wa yake tare da Idris waye baya tare da Idris Allah wadaran waɗannan followers ɗin naka Allah wadaran waɗannan followers naka da kai da su gaba ɗaya ya saba wa hadisan manzan Allah Manzan Allah ya ce illa an tarau kufuran bawahan Idris ya ce a'a ko shugaba bai kafurta ba za a iya ɗaukan makami a yaƙe shi wai me dalili wai ɗan fodiyo ka ji wani abun takaici da bakin ciki ka gama hudu ba ka ce musu ba ko ba, ba wanda ake hujja da shi a addini idan ba Allah ko manzansa ba nan din nan kace kana mana raddi wai wai abin nan shak wai shi muke kafa hujja da shi kai kuma dan fodiyo in kace mana madakhila kai kuma wi kenan kai kuma dan fodiyo kenan mabiyin dan fodiyo ka ajiye maganar Allah da manzansa dan fodiyo kake bi gaya mun wuri ɗaya da na ɗauko maganar wani malami na kawo wacce ta saba wa hadisan manzon Allah da sunnar da da da da Qur'ani da aqidu na ahlus sunna da ijma'in su gaya mun wuri ɗaya da nayi wannan dan fodiyo dan podio dan dariƙar idan da dan fodiyo hujja ne ai da tuni mun shiga dariƙar kadiriya. <laughs> da dan fodiyo hujja ne da shehu usmanu dan fodiyo hujja ne a cikin addini ai da tuni mun shiga ɗariƙar kadiriya dan fodiyo dan kadiriya dan fodiyo dan ɗariƙa dan ɗariƙar kadiriya shine hujja ya yaƙi ya yaki a zaluman shugabanni shikenan shikenan mu ma mu ɗauki makami mu yaƙi a zaluman shugabanni wallahi tallahi dr idris idan kai tunanin za mu ɗaga ma kafa ka ci karanka ba babbaka akan wannan gaba kai da mabiyanka wallahi tallahi kun yi kuskuren da ba ku taɓa yin sa ba a duniya kun yi mugun kuskure wanda ba ku taɓa yin irin wannan kuskuren ba a duniya jama'a ku saurari wannan magana ta Dr. Idris yana ƙoƙarin kafurta shugabanni akan aƙida kwabo da kwabo irin aƙidar wato 'yan boko haram irin aƙidar su Muhammad Yusuf ku saurari abin da yake faɗa sannan ku ji amsar da zamu bashi ga karancin shekaru ga rashin tunani ga hauka da sun haɗa ga rashin kunya ga rashin kunya Dr. Idris ai ba hauka ba karancin shekaru da ƙuruciya da ya kai a baka hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka sa kafa ka haure su afala nunabizuhum bisayf aka faɗa zaluman shugabanni aka ce wa manzon Allah mu ɗauki makami mu yaƙe su manzon Allah ya ce la ma aqamu fikum sala a wani waje manzon Allah ya ce illa an tarau kufran bawahan ƙuruciya da hauka da ƙarancin shekaru da rashin kunya shine haure hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka sa kafa ka haure hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka sa kafa ka take ijma'i na ahlus sunna ka yi aiki da son zuciyarka wannan shine hauka wannan shine ƙuruciya wannan shine rashin kunya wannan shine karancin shekaru ba san duniyar ba ba san inda suke rayuwa ba sai yasa ta kai ma suke daukan kalifofin musulunci suke bin waɗannan azzalumai yan siyasa da wadda ɗan daudu na zaɓar su karuwa na zaɓar su ɗan fim na zaɓar su ɗan dirama na zaɓar su kafiri na zaɓar su kuma suna yara da kalifofin musulunci kuma dama kafin a rantsar da kai a kwasu yawa jama'a kafin ya karasa wannan gaba gaba ce mai mahimmancin gaske na fara ba da amsa akan ta jiya cewa wai khalifofi da aka yi a tarihi a da can irin su daular abbasiya da daular bani umayya da makamantansu waɗannan su ne khalifofin musulunci amma shugabannin da suke zama shugabanni ta hanyar demokaraɗiyya su waɗannan ba shugabanni ba ne da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kada a yaƙe su waɗancan ake nufi amma waɗannan na demokaraɗiyya tunda karuwa tana dangwala ƙuri'a dan daudi yana dangwala ƙuri'a wanda ba musulmi ba ma yana dangwala ƙuri'a a zaɓe su da haka waɗannan shugabanni ba su ne shugabannin da ake yi wa biyayya ba ba su ne shugabannin da hadisai suka yi magana ba to wannan da Idris babu abin da zai nuna sai jahilcinka da hadisan baka ma san hadisan da suka yi magana ba domin hadisan da suka yi magana kan shugabanni da yi musu biyayya da hakuri da zaluncin nasu ai sun faɗi siffofin shugabanni da manzo Allah ya ce a yi wa biyayya ɗin kuma a yi haƙuri da zaluncin nasu ai wasu siffofin ma da manzon Allah ya faɗa ai 'yan demokaraɗiyya har yanzu ma ba kai nan ba har yanzu duk zaluncin 'yan demokaraɗiyya da fasikancinsu da kaucewa shari'ar musulunci ai har yanzu ba kai wasu daga cikin sufofin da manzon Allah ya faɗa kuma ya ce a yi wa waɗannan shugabanni biyayya ba ga hadisi nan ƙarara ya kudu ba a immatun manzon Allah ya ce za a yi wasu shugabanni la duna bi hudayi ba sa aiki da shirya ta Ta ji faɗaya. ba sa kan shiriyar mazala wala nuna bi sunnati ba ba, ba ahlus sunna bane tatattun yan bid'a ne Ka ji biyu manzo Allah yace wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubu shayatin fi jismani ins fazala sallallahu alaihi wasallam yace za a samu wasu shugabanni za su zo azzalimai miyagu marasa tsoron Allah marasa tausayi fasikai fajirai kai ka ce zukatan shaydanu ne da su ba zukatan bil adama ba to yanzu kana ganin waɗannan shugabanni na demokaradiyya sun kai waɗannan sufofin da manzo Allah ya faɗa sun kai waɗannan sufofin amma ɗauka sun kai manzo Allah sai Huzaifa ibn al-Yaman ya ce wa manzo Allah fa asna'u ya Rasulullah yana da rakto zalika Huzaifa ibn al-Yaman ya ce wa manzo Allah in na samu waɗannan fasikan shugabanni fajirai azzalimai masu zalunci masu kaza ya zanyi? sai manzo Allah ya ce isma wa ati lil amir wa in duriba dhahruka wa ukhidha maluk manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ka yi musu biyayya kada kai fito na fito da su Matuƙar musulmi ne ko sun cuce ka sun ƙwace dukiyarka sun dake ka Ka yi haƙuri da zaluncin su matukar ba arna bane idan shugaba ya zama arne to anan ne ake ɗaukan matakin yaƙarsa da gusar da shi ya ake yaƙar shugaba a gusar da shi lokacin da kafircinsa ya tabbata illa an tarau kufran bawahan idan ya kafurta kafirci ƙarara ya fita daga addinin musulunci to a lokacin ne ake sa, yaushe idan akwai iko akwai karfin da za a iya yakarsa a gusar da shi idan akwai ƙarfin da za a iya yakar wannan shugaba a gusar da shi to a lokacin ne bayan ya kafurta, amma in shugaba bai kafurta ba babu yanda za a yi ka zo ka tabbatar mana da boko haram mu kyale ka wallahi tallahi ba zai yiwu ba wannan abu da kake faɗa shine ainihin abin da muke raddi ga boko haram kuma da wannan aƙida ta cewa a ɗau makami a yaƙi azzaluman shugabanni da wannan ne aka kawo mana fitina da musiba ta boko haram ta zo ta yi mana ɓarnar dukiya da rayuka ta rikita wannan arewacin Najeriya ta ja mana bala'i wanda ba a taba shiga ba a wannan arewacin Najeriya akan karkashin aƙidar a ɗau makami a yaki shugabanni 'yan demokradiya a ɗau makami a yaƙi shugabanni 'yan demokradiya ina wadum na fahimta to wannan shine abin da ya ja mana boko haram to wallahi tallahi Dr. Idris babu yanda za a yi mu ɗaga ma kafa mu baka dama ka dawo mana da wannan aƙida ta Muhammad Yusuf aƙidar a ɗau makami a yaƙi shugabanni ba tare da sun kafirta ba ka ba da wannan fatawa a tsakiyar al'umma bayan jama'a suna sauraron ka jama'a sun yadda da kai ka bullo ta hanyar tauhidi mu ma da muka ji ka kana yaɗa tauhidi muka ƙarfafe ka kada mu ba wa mushrikai dama su ka da kai muka tsaya kai da fata ba irin sharrin da ba a yi mana ba ba irin cutarwar da ba a yi mana ba amma muka tsaya kai da ka fata muka baka kariya muka bawa tauhidi kariya kuma Allah ta'ala cikin ikonsa Allah ta'ala ya bamu nasara akan mushrikai muka tabbatar da aqidar tauhidi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in muka tabbatar da tauhidi ba a neman taimakon kowa sai Allah ba wanda ya kai a nemi taimakonsa koma bayan Allah ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai kai ba ba abun bauta bane to yau ma idan ka zo da gatari kana saran aƙida ta ahlus sunna kana ƙoƙarin dawo mana da aƙidar Muhammad Yusuf wallahi tallahi ba za mu barka ba wallahi tallahi ba za mu ɗaga ma kafa ba kuma wai har kana alfahari wai mabiyanka suna sauraron mu ne saboda sun gan mu da kai amma in ka fito ka ce baka tare da mu to za su daina sauraron mu Allah wadaran waɗannan mabiya naka waɗanda 'yan gargajiya ne ka tabbatar wa mutane mabiyanka 'yan gargajiya ne ka tabbatar wa al'umma mabiyanka 'yan gargajiya ne inda kai nan suke yi baka koya musu cewa in ka saba wa dalili su watsar da kai su watsar da abin da ka zo da shi su rike dalili ba wato ka nuna musu cewa duk inda ka nausa kawai su bi ka duk inda ka nausa kawai su bi ka to da haka babu wani bambanci tsakanin khalifofi na da da shugabannin yanzu saboda Manzala sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar cewa babu bambanci matukar shugaba musulmi ne to yana da haƙƙi a bashi duk wani haƙƙi da musulunci ya zo da shi na shugaba ina ba da muna fahimta a bashi haƙƙi fa inna ma alaihim ma hummilu wa alaikum ma hummiltum ku sauke nauyin da Allah ya ɗora muku su ma shugabanni Allah zai tambaye su nauyin da Allah ya sauki ya dora musu idan ba su sauke nauyin da Allah ya ɗora musu ba Allah ta'ala zai kama su akan wannan zalunci da rashin adalci da suke wa al'umma wannan shine amma ka zo kana maimaitawa wai ka yadda wai ka bada fatawa wai kai ma dan baka da yadda za ka yi ne wallahi da kana da iko da ka yaki wannan gwamnati ka kawar da ita da ka yaki demokradiya ka kawar da ita wallahi tallahi Dr. Idris abinda kake faɗa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 فإذا لم يظهر من الإمام الأول أحد الأمرين لم يجوز الخروج عليه وإن بلغ في الظلم أي مبلغ إمام الشوكاني شيما شوكاني لما داخلاني ما هو كشي مرس صوران الله مرس صوران الله أكوي هوكا دكتا إدريس ديكي ناكا منا ما يرمك دا كلمو منك نيدك كي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 demokradiya kafirci ne amma waɗannan shugabanni da suke bin tsarin demokradiya ana yi musu uzuri da jahilci cewa wallahi tallahi ba san menene ma'anar demokradiyar ba ma da suke jingina kansu zuwa gare ta ba san me ma'anar demokradiyya din ba ko da demokradiyya kafirci ne to amma ba kufuran bawahan bane wani abu ne wanda suna da shubuha suna da shubuhohi da akwai buƙatar sai an gusar musu da shubuhohi an tsayar musu da hujja kafin a kafurta su amma yanzu Dr. Idris yana ƙoƙarin ya zama ma cikakken dan Boko Haram ɗan Muhammad Yusuf kai tsaye yana kokarin ya nuna cewa waɗannan shugabanni tunda sun ce constitution superior ko is a superior constitution ko aiki da constitution ya fi komai to yana ƙoƙarin ma ya kafurta su gaba ɗaya sun kafurta imamu ahmad ibn hanbal imamu ahli sunnati wal jama'a Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa tun a ƙarni na biyu imamu ahmad ibn hanbal ya yaƙi wata bid'a wacce kafirci ce ita ce bid'ar alƙur'anu makhluk cewa ƙur'ani abin halitta ne kuma gwamnati a lokacin imamu ahmad ta rungumi wannan aƙida shugaban ƙasa yana da aƙidar cewa ƙur'ani abin halitta ne kuma imamu ahmad ya ce duk wanda ya ce ƙur'ani abin halitta ne arni ne ya kafirta duk wanda ya ce ƙur'ani abin halitta ne arni ne ya kafirta in ji imamu ahmad kuma haka abin yake wannan ijma'i ne na ahlus sunna amma gwamnati a lokacin ta rungumi wannan aƙida amma imam ahmad bai kafirta su ba ibn usaimin ya ce saboda kafircin cewa ƙur'ani abin halitta ne wannan kafirci ba bawahan ba ne ba bawahan ba ne suna buƙatar a gusar musu da shubuha kuma suna da tawili suna da shubuhohi kuma suna da tawili don haka laisa kufran bawahan shi yasa imamu ahmad ya hana a yi fito na fito da waɗannan shugabanni to kama haka demokaradiyya kafirci ce amma ba kufuran bawahan ba ne. barin karanta ma maganar ibn usaimin idan kana da sharhu sahihi bukhari na ibn usaimin ka duba hadisi mai lamba ta dubu bakwai da hamsin da biyar ka duba juz'i na bakwai shafi na ɗari biyar da arba'in da hudu ibn usaimin ya ce da mazala ya ce illa an tarau kufuran bawahan sai ibn usaimin ya ce ai sarihan laisa fihi ta'wilun Ibnu Usaimin ya ce sai ya zama na kafircin ƙarara ne ba su da wani tawili ba su da wata shubuha fa in kana fihi ta'wilun idan kafirci ne wanda waɗannan shugabanni suna da wata shubuha suna da wani tawili wa nahnu narahu kufran muna ganin abin da suke kai kafirci ne kama demokradiyya demokradiyya kafirci ce lakin hum la yarawnahu kufran amma waɗannan shugabanni ba su san cewa demokradiyya kafirci ne. sawa'un kanu la yarawnahu bi ijtihadin minhum su ne suka yi ijtihadi suke ganin wato demokradiyya ba kafirci bane au bi taqlidi man yarawnahu mujtahidan ko sun biye wa miyagun malamai waɗanda suke halatta musu aiki da demokradiyya ibnu usaimin ya ce a cikin wannan yanayi guda biyu fa inna la nunazi'uhum ba za mu fito na fito da su ba walau kana kufran ko da muna ganin demokradiyya kafirci ne wali hadha kana imamu ahmad ya kulu? da aka Imam ahmad ya kasance yana cewa inna man qala alqur'anu makhluqun fa huwa kafir duk wanda ya ce qur'ani abin halitta ne to ya kafirta wal ma'mun shugaban ƙasa kuma kana ya kulu ya kasance yana cewa alƙur'anu makhluqun qur'ani abin halitta ne wa yad'u nasa ilaihi wa yuharridu alaihi yana kiran mutane cewa su ce qur'ani abin halitta ne in baka faɗa ba ma ya sa a ɗaure ka ko a dake ka wa ma'a dhalika kana yad'uhu bi amiril mu'minina tare da haka imamu ahmad yana kiran ma'mun cewa shine shugaban ƙasa kuma bai kafurta shi ba ya yadda da musuluncinsa li'annahu yara anna al-qawla bi khalqi al-qur'an bin nisbati bawahan domin imamu ahmad yana ganin cewa ƙur'ani abin halitta ne game da shi wannan shugaban ƙasa ba kafirci ba ne ƙarara bai fito fili cewa kafirci bane ne ƙarara saboda akwai miyagun malamai a gindin wannan shugaba da suke cuɗa masa al'amura suke nuna masa cewa a ce ƙur'ani abin halitta ne ba ma kuskure bane bare ya zama kafirci da haka imamu ahmad shi ma ɗan madakila ne imamu ahmad da bai kafirta ma'amun ba ma'amun yana da aƙidar alƙur'anu makhluk shi ma imamu ahmad ɗan madakila ne wallahi tallahi da idris idan baka ji tsoron allah ba na rantse maka da allah ina ji maka tsoron wallahi matakin da allah zai ɗauka a kanka ina ji maka tsoron matakin da allah zai ɗauka a kanka mu kuma wallahi tallahi ba za mu barka ba wallahi tallahi ba za mu barka ka yi wannan cin kashi ga aƙida ta ahlus sunna ka sa ƙafa kana taka hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana watsi da ijma'i na ahlus sunna kana da wasu 'yan iska za su ɗaure ma gindi wallahi tallahi duk muna daidai da ku daidai muke da ku da daidai da duk wani ɗan iska da ka sani wallahi tallahi mu daidai muke da shi duk wanda ya zo zai wa addini barna yayi girman kai ƙarara gaskiya ta bayyana ka ki karɓa kai girman kai kawai wai ba isa a gaya maka ba kai ba a isa a gaya maka ba wai har kana alfahari wai nan da shekara talatin da ta wuce nan akan mimbarinka an taba jin ran da kazo kace ka kuskure ka canja abu kaza yanzu dama ana alfahari da wannan ana alfahari da wannan su imamu malik su imamu ahmad sai imamu shafi'i kai har sahabban manzon Allah Allah ya kara musu yadda za su faɗi magana gobe su dawo su gyara su ce sun yi kuskure idan ka ga mutum baya gano kurakuransa shi da kansa to ɗayan biyu ne ko ɗan bid'a ne ɗan son zuciya ko kuskurensa ya bayyana gare shi ba zai karɓa ba bare ya zo ya gyara ko kuma baya karatu amma duk wanda yake da duk wanda yake karatu kuma ba ɗan son zuciya bane to wannan zai fito ka ji ya ce ya yi kuskure a karatunsa na jiya ko ya an turo masa wani karatunsa shekaran jiya ashe wuri kaza ya yi kuskure ya yi bincike ya gano amma ka ce wai kai baka kuskure wai wannan abin alfahari ne har mabiyanka su yadda cewa wai kai baka kuskure a cikin addini duk abin da ka faɗa daidai ne wallahi tallahi dr idris kana yaƙar gargajiya ashe ƙarya kake yi wallahi tallahi kai ne cikakken ɗan gargajiya da kai ya kamata in za a yaƙi gargajiya wallahi tallahi kai ya kamata a fara da kai ba ma 'yan izalar jos ba 'yan izalar jos sai dai su zama mataki na biyu amma kai ne ɗan gargajiya cikakke da ya kamata a yaƙa a yi cikakken bayani cewa kana ƙoƙarin ka ɗora mutane akan bin ka ido rufe kana ƙoƙarin ka koya wa mutane gargajiya su bi ka ido rufe har kana gaya musu cewa wanda suka ga yana tare da kai su saurare shi wanda suka ga baya tare da kai to a daina sauraron sa wato kai ne addini <laughs> kai ne addini duk inda ka nausa su bi duk wanda ya saba maka kada a saurare shi in ma ka kafirta kai ridda daga musulunci su bi in ka zama dan bid'a dan mu'tazila su bi duk wanda ya rabu da kai kuma ko yaya yake a cikin sunna da bin tauhidi da karantar da sunna wannan su kaurace masa wallahi tallahi dr idris wannan muguwar barna ce kake yi cikin addini kuma wallahi tallahi ba wanda zaka cutar idan ba kanka ba wallahi tallahi ba zaka cutar da mu komai ba ba abin da zaka cutar da mu wallahi da kai da mabiyanka yan gargajiya waɗanda kai suka sa a gaba duk inda ka ga dama ka jefa su duk inda ka ga dama ka harba su suna biye da kai sai inda ka kai su wallahi tallahi ba abin da za ku cutar da mu idan annabin Allah ya zo ranar gobe kiyama da mutum ɗaya mutum ɗaya ne kawai ya karɓi addinin da ya zo da shi annabi ne kuma Allah ne ya aiko shi to me na alfahari da followers <coughs> kana alfahari da followers kana alfahari da followers cewa wai zaka sa followers ɗinka su daina sauraron mu Allah wadaran followers ɗin nan naka in dai ba su gane cewa kai ba hujja bane ana neman kai ma ka kawo dalili idan kai magana in dai ba su fahimci wannan karatun ba to wallahi daidai suke da gara a nemo jakuna mu su mana following gara a nemo jakuna da dabbobi su mana liking su following ɗinmu to me bambancin followers ɗin naka da dabbobi waɗanda kai ne kawai su duk inda ka nausa kawai za su bi ka duk abin da ka faɗa kawai shine daidai ba za su ji tsoron Allah su gaya ma gaskiya ba da munafukai ɗalibanka munafukai jahilai marasa tsoron Allah suna ɗaure ma gindi kana iskanci cikin jahilai kana kiran jahilai zuwa ga ga wannan muguwar aƙida ta Boko Haram suna taba maka sun ƙi su fito su ma raddi sun ki su fito su gaya ma gaskiya mu da muke gaya ma gaskiya kana zagin mu kana nuna cewa wai mu marasa kunya ne mu mu dama abin da muka saba shine cin mutunci da haka yanzu gaskiyar da muke gaya ma sunanta cin mutunci kada a saurare mu wallahi tallahi da Idris ka makara ka makara duk wanda ya kama gaskiya ya gama da kai duk wanda ya kama gaskiya to wallahi tallahi ya gama da kai ya gama da kai mun riga mun gama da kai Dr. Idris wallahi abin da ya rage ma ɗaya shine wallahi tallahi ka tuba ka janye wannan muguwar aƙida taka ta ikhwanul muslimin aƙidar boko haram aƙidar ɗaukan makami da yaƙar shugaba ka sauka daga wannan muguwar aƙida wallahi tallahi wannan shine kawai gata ɗaya da almajiranka za su yi maka da mabiyanka za su yi maka kada su goya ma baya akan wannan muguwar aƙida su shawo kanka su shawo kanka su gaya ma gaskiya ka zo ka sauka amma saboda iskanci wai dan fodiyo wai yau wai dan fodiyo ya zama dalili a addini wai shehu usman dan fodiyo wai shine dalili to uban me ya hana ka ka shiga ɗarikar kadiriya dan fodiyo ai dan kadiriya ne in dai dan fodiyo shine dalili wai dan fodiyo ai shugabannin da ya yaka ai abin nan ne ai azzalumai ne ba su kafirta ba da haka yanzu kana bada fatawar kai ma rashin makami ne kawai ya hana ka ka fito ka yaƙi shugabanni a azzalumai dan fodiyo yaushe ne ka gama karatu ka gaya musu cewa Allah da manzansa su kaɗai ne magana su take zama hujja ba wanda yake zama hujja yaushe ka gama faɗin wannan yau kuma ka rasa hujja ka kasa buɗe littafi ko ɗaya wai ɗan fodiyo ka aiko almajirinka ya zo nan zai yi hauka muka tsai da shi muka nuna masa iyakarsa muka nuna masa jahilcinsa in aka yi ijima'i ba a cewa wani yana da magabata domin duk maganar da ta saba wa ijima'in ahlus sunna laisa mu'tabara ba a bar la'akari ba ne da ita ba a ma la'akari da ita bare ta zo ta zama hujja ya aiki da shi har wani ya zo ya jingina da wannan maganar ba ma a bar la'akari ba ce to wallahi tallahi wannan gaskiya da muke faɗa za mu faɗe ta duk kaga duniyar nan da kake gani Dr. Idris wallahi tallahi ba inda ba za mu shiga mu faɗi gaskiya ba ba inda ba za mu shiga mu faɗi gaskiya ba ka gani? kai ka san mu mabiyan naka sun san mu ai duniya ta san mu suwaye ai ba uban wanda muke tsoro wajen gaya wa mutane meye addinin Allah menene akida ta ahlus sunna wa muka taɓa wa kafa yaushe muka taɓa ba da haɗin kai a rusa addinin Allah ai ba mu taɓa ha'intar Allah da manzansa ba ai ba mu taɓa ha'intar Allah da manzansa ba ba mu taɓa ha'intar aƙidar ahlus sunna ba ko ba za mu taɓa yi ba da haka jama'a lokacin sallar la'asar yayi yan mintuna ne suka rage yanzu a kira sallah nan za mu dakata da na sa lambar waya na so in ɗaga kiraye kirayenku amma ku yi haƙuri za ku ji ni za mu ɗora inda muka tsaya Allah ta'ala ya datar da mu assalamu alaikum